كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه kuma za a ce musu cikin girmamawa a gare su ko ce ku sha ba tare da kun cutu ba saboda abin da kuka gabatar na ayyuka masu kyau a kwanakin da suka wuce a duniya